bako ne zai zo gidan nan idan bakon ya zo ki girmama shi ki saki fuskar ke dai bako zai zo ki karbe shi da hannu bibbiyu dama mun nan gidan ai mun saba an san bakin mu hannu bibbiyu wala yanzu patiently waiting for our senses to grow gaskiya ina farin ciki na ga kwanaki kina da zumtar kwanakin farin ciki yanzu kuma da alama kina cikin yanayi na cikin bakin ciki ka tattara wannan ƙanana ƙananan bukatun naka ka watsa saboda ina da abubuwan da muke yi kin san hausawa suna cewa yaba kyauta tukwici It is another hit drama from Tazamu Biton, Babangwe. Tun daga ranar da na fara yin ido biyu da kai, zuciyata ta fara tsana buɗe maka wani fegi na daban naka kyakkyawan halinki su ne suka buɗe ma fadan zuciya ne suka dasa min ƙaunarki a gaskiya na matuƙar kama da sanki Idan soso ana ganin shi kamar rashin adalci. Ka san idan kai ba haka ba mun adalci ba. Ka san na fi bukatun ka yanzu akan kowa. Ka fi mun kowa. So ya taɓa Zai illata ni yana neman kashe. Dan ya nufo zuciya ta ke tausasa mun kar da kisani na zauce ki manta komai ki share komai hakan shine ya dace kin fada talkon soyayya da oganki na wajen aiki komai na sani komai na gani komai na ji ba kana zargi ne ke babu zargi mutane shiru kana cin banza Almighty test you with a strong him around and you need a shoulder to lean on. Bakon Ban damu kowa ya sani ba, don bana tsoron kowa. Cin amana kenan Maryam? Ai macen arziki ba a san ta da haka. Tsarin ne canja, kai a yaba ma ma ai ya isa ce ka ji daɗi, ko kuwa? Story Omar Wonderful screenplay kabir yusuf fage bakon gari producer sani idris mai waya assistant directed baban nan one boy bakon gari ni wallahi ba zan yi lallan ba ai na gaya muku na ce muku ni ba na san abu da sama na zan nake so mama mama na zan nake so ki tausaya min mana mama mama ni ce fa sai kin san yau ita ce dina ba duk abu na kuke faɗa na ji kuma aure kamar an yi an gama ne baka isa ba bakon gari and directed by ibrahim bala a zage zogale a zage rama a zage ke me fara haka ke nishi kina kina abu babu sallama kina ya mace yar musulma ki shigo gida ba sallama kina haki kin sa gaba na faɗi me faru kuma dole ce ta sani na shigo dole ne me faru ba ki mara sallama ba dan asabe ne je bige wani a mota kuma an ce min yaron ya mutu dan asabe wani dan asaban dan asaba da direba kin tabbata shine shine umma inna lillahi wa inna ilaihi la ilaha illa allah muhammad ba mu galena mu tafi suna bin yan sanda suna can la ha ilaha illa allah sanadin motar mu an kashe yaro la ilaha illa allah muhammad sallallahu alaihi wa sallam inna lillahi taho taho mu tafi taho taho Malam. Yeah. yanzu ya kace ganin za a yi ranka da ni ba na ja da ikon Allah safirce ni saboda haka hakuri shi ya bi min alkhairi ina buƙatar cewa ku bani gawar yata in je a mata jana'ida da bi min alkhairi kira yanzu ma lawan irin wa'annan mutane suna aikata laifi irin wani ana cewa haƙura ai zai ba mutane damar su rika aikata laifuka irin wa'annan. wannan tsakanin hukuma ne da mai laifi tsakanin su ne magana ta bace ne ba gane kafin da Allah ba kai kun ka gure kenan tuni da ba Allah ta gura malam na'am zan baka shawara ka ɗauka. Eh. ka tsaya kwatan wadda kakin ta shi zai nuna kana kaunar ta yalla bai lokacin da Allah zai ban yarinyar nan bai bai shawara da ni ba don kuma zai ɗauke ta ta koma gare ba zai shawara da ni ba don haka na hakura na yafi na hau masa shi kenan alhamdulillah ka hakura yanzu inda ka ce ka zaɓa ka gawa wa ka je ka sanar ta ka je wajen wajen DPO iya zan garin ka ka girgiwa DPO abin da bukatu yake na sai a sai a yi wajen babban ku? eh ina ci ya ce in ka zo dama a gaya maka ina san garin ka yan waran ka shi da kaga wannan abin ba daidai ba ne ko ba gaskiya ba ai fi wannan da ka haɗa min da shi ne nawa yake sai jinkiri ake yi wannan IPO din da ka haɗa da shi kamar baya son aikin sai jan kafa yake yi yanzu a ce saboda Allah motan nan daga nan Kano ta tashi ba ta karasa Lagos din ba a nan gada jaba a nan aka ce ba an nemi awakin nan an rasa sai motar kuma motar ma an yi an yi a bada belinta an gagara bada belinta ka gani yanzu wata fa uku kenan yanzu mota nan da a ce ta dawo da yan ta yi sawu ya kai hudu gaskiya ne abin da nake so da kai kai haƙuri alhaji matsalar daga wajen yaran nan ne amma ba kuma in Allah yarda za a baka motar ka ya kamata a ce a sauri a sallan motar nan in fa ni fa bana fa san tashin hankali ne amma wallahi akwai lauyan da ya ziga ni mu lauya ya ce da ni idan aka zo wallahi za iya in aka kai kara sai an biya Arias, na zaman motar da ta yi wallahi zaman da ta yi na wata uku sai an biya ni to amma ni ba mai son tashin hankali bane kuma ba na son kuɗin ruwa ba komai alhaji kai hakuri in Allah da da yamma in ya shigo zan gaya masa a saki motar nan taka dan Allah dan Allah ka taimaka karka damu alaikum salam kai hakuri tun da ka zo ka gaya mu alaikum salam na gajiya ina lafiya ga yamma kwana da yawa kwanaki nake jin labarin ka lokacin zan tafi shagamu eh wallahi da sanin cewa DPO to shi ke karka damu na gode sai na ji karka damu Allah dan annabi ayi kokari ba damuwa ai eh, ai kana da lamba ko ina da ita sibili bakwai sibili din eh, ba komai zan kirawo ka to na gode zan kirawo ka Allah ya na gode sai an ji mallam a fito lafiya a fito lafiya mallam na karɓar ka da baka ne a ga jama'a aiki alhamdulillah ya kokari ah, na ran ka dade to ran ka dade ran ka abin da yake tafa da ni na zo ne magana yarinyar nan na yafi domin ubangiji dama ya kaddara cewa ba za ta kwana a duniya ba in aka haka ya yi daidai kenan? Ni a na alhamdulillah ya yi daidai wallahi alhamdulillah To shi kenan in kai ka yafi mu yan sanda ai muna da haƙƙi. Mu eh. ba mu yafi ba. Dole za mu yi bincike akan wannan abin da ya faru. Eh, wannan ai ganganci ne mai. Ko baka fahimta ba? Na fahimta ranka ne yawa. To mu muna da haƙƙi dole ne mu muna kare haƙƙin mutane da dukiyoyinsu da rayukansu. Haka. dole ne sai mun tabbatar da ya aka yi wannan abu ya faru to ranka daɗe dan Allah ni dai a binciken kana sako ni a ba komai mallam yawa ba komai tunda dai ka faɗi haka eh ko ba ka ba mu ka ban mana komai ina hannu na yafe ma ni a ina ji ba komai yawa eh mu muna da haƙi kai ka yafe mu da haƙi yau wa hidan shi ranka daɗe ni kar a sako ni dan yarwa Allah ba komai yawa eh Allah kiyaye mallam ka kyale mu da shi ta ta eh billahi baritu da Allah da ka shiga uku dan Allah <laughs> jinda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kai yo malam dan Allah dan Allah baka karaba da ita dan Allah baki da ita la ha ilaha illa Allah ki je dangin ku ai da na'ida ki fita kuma lillahi azim na dawo na same ki a gidan nan sai ranki yayi mummunan baci sai na ninka abin da ne muke yanzu billahi lillahi mara mutunci na lillahi wa inna malam dan ya rasulullahi ga ya hakuri wayo Allah na shiga uku yau ina zan sa kai na yau na shiga uku sallallahu alaihi wa sallama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku yi Allah sannu ka dai dan Allah dan annabi kin ga dai halin da nake ciki a nan wallahi hajiya a taimaka min dan Allah dan annabi a fitar da ni daga wannan bala'i da nake ciki in ba samu kuɗin nan wallahi hajiya ni yanzu ba kuɗin nan gare ni ba wallahi kotu za su kai ni kuma daga kotu kenan wallahi gidan maza za a kai ni zaman wakafin nan wahala wahala hajiya dan asaba kenan amma kai ka fi sanin kowa ka fi kowa sanin halin da ni nake ciki kai mai ba wani labari ne ma dan asali ni yanzu ina zan samu kuɗi wanda za a ce za a kawo nan saboda a biya duk irin hidindimu da wahalhalun da aka yi akan matsalar ta same ka ajiya wannan matsalar dai dama dai tsotsayi ne ba a sare na na yi abin nan ba ban san ma zan yin ba kakkamanta fa kai ne kake kamun kuɗin nan ba eh, ko dan asabe idan ka min kuɗi nake amfani da su a gida to yanzu kwana nawa baka kawo kuɗin nan ba to ina zan samu kuɗin zaka ce wai in ka kuɗi a biya kuɗin kaiwa da kawowa da aka dinga yi na hakan mota a cikin gidan nan. Ni ina da kuɗi hajiya. Eh? Ina da kuɗi. Kana da kuɗi? Eh. La illallah. Lalle Annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya. Dan Asabe? Na'am. Au daman kana da kuɗi kullun kake maƙe mun murya kace mun baka da kuɗi? Na ina da su hajiya. A tambayar kwandasta na ya san inda nake koya kuɗin. Da shago. a wurin kwandaktan ka eh a gun a shago a shago nake kake boye kuɗin eh, har naira nawa gare ka wallahi ai ba su da adadi suna da yawa suna da yawa kuɗin gaskiya dan asabe baka da mutunci mutanen duniya abin tsoro ha to yana wurin kwandaktan eh kije ya san inda kuɗin ziki don Allah ya kokari a zuwa fitar da ni fitar da ni wallahi tallahi malaria nake tsoro sauro ce wallahi ba wai zuwa bane ba na sani wallahi wasu abubuwa ne suke dan rike ni haba yaya yanzu har akwai abubuwan da za su rike ka gagara zuwa ka ga masoyiyarka wallahi ba ba shi ka faɗa kawai da ke kin faɗa ne kawai amma ki ba kin san ba haka bane a da daga naji ringin waya Allah Allah nake na je na dauka saboda na san kai ka kira ni a yanzu ka haffar gaban zuwan hakan nake yi bari da kenan ke ma kin san yayin ki yana son ki hmm. na sani amma ban san me yasa yake guduna ba gudu kuma hmm. to kin ga yanzu ma fa zuwa ne in sanar da ke cewar su mami za su tona ba a kawo kayan laifi kuma na duba na ga lafiyar Ida ma na san da dalili da yasa ka zo yanzu ma. Haka dai kika ce, amma in dai wannan dalilin ne, ai da sai in kira ki a waya in ga miki ba sai na zo ba. Ko? Kuma haka ne fa. To shikenan ni dai yanzu ya kike ya kuma bayan kewar juna da muka Kai ma kenan kana son ka san haka. To duk laifin wane ne? Ba duk laifin ka bane ba ka sa muka yi kewar juna? Yawwa, ni akwai abin da yake sanata. wai me yasa ba kya san da je gobe gidan ku sai dai kina kare nan hmm, Kan ka damu zan kai ka hakofin gida ma sai ka shiga ma ka gaishe da umma daman kwana biyu tana ta tambaya ta kai ta zaci ba wani abu ne maka yawwa kike ma kullun sai mu zo nan kofar gidan ba mu je gobe gidan ku ya hakuri za mu je daman wannan ne yasa na zo gare ka nake so ka taimake mu kamar yadda Allah ya taimake ka to hajara kin san dai halin rayuwa yadda take a halin yanzu yadda kika zo da wannan matsala take ta wannan kuɗi ba da halin da zan iya baki maganin gaskiya kin gane wannan rayuwa halin da ake ciki idan kaga halin da kake ciki ma in ka hango na wani sai ka ga naka wato shafar mai nema akan na wani to amma dai ah, ba na fadiran cewa zan iya samun wani abun ba da wani bata lokaci ba kawo ka taimaka kawo ka rufa mana asiri kamar yadda allah ya taimaka ya rufa maka asiri haba hajara ai maganar in taimaka miki ma bata taso ba yayin nan na wanda yake mijinki ne allah ya masa rasuwa ke matar na ce uwa ɗaya uba ɗaya wannan yarinya da ke ganin ta kuma ai ya ce gare ni inda da halin zan taimaka miki a jira ai ga haka ne kawo gaskiya ka faɗa amma dai a duba <coughs> kai hajara kenan to yanzu maganar makarantar wannan yarinya tun da yanzu gashi ba ku da karfi ba halin ki dama mai taimakawar gashi Allah ya karbi ransa to ya kika gani za ku ci gaba da makarantar wannan yarinya ne ko kuwa kawo shekarar ƙarshe fa take a makarantar nan fa kuma sannan sai ta haƙura? haba kawo haba ba mu san fa irin tanadin da Allah yi mata ba a rayuwarta da ma rayuwar wasu gaba ɗaya to hajara da zaki faɗa ka abubuwan da suka zama dole ai shi za a yi shi makarantar na dole ce sai ta yi tun da ba ku da ƙarfin yi ki haƙura da makarantar na mana me yasa yake haka ne haba haba kawo ai da za ta dakata da karatunta ai wannan tun a baya ne sai da yarinya ta zo shekara karshe sannan aje ta dakata haba <coughs> to da ya maganar wannan inda ta faɗi ma a jarabawa karshe din to me marabar damba da faɗa to ai bata faɗin ba sai a bari idan ta faɗin tukuna sai a yi maganar hakan to bari ka jima matukar ina raye farida sai ta yi karatu insha Allahu shikenan ni dai shawara ta guda ɗaya ne a mai da hankali akan auren nan nata in ya so daga baya sai mu ga me ya kamata mu yi to kin gani idan ya zamana ta shiga ɗakinta mijinta in ya ga dama ya mai da hankali ta koma karatun nan amma duk wannan wahala da yake hakelo ne ba wani abu zaki iya yi akai wahala ce kawai kina ɗora kanki nauyi ta ba garba dalili to kana ji daman na sanar da ku ne domin kada ku ce ban ɗauke ku a bakin komai ba amma na tabbatar tintini cewar babu abin da za ku iya yi a kai malam ya yi muku tsakani da Allah ya mutu amma ku kun kasa yi wa ahalinsa hajara yanzu ki kalli ido na ki gaya min wannan magana ni kike gaya wannan magana na hajara Ka yi hakuri. fushi da linzami mara harshe ba sa haɗuwa wuri ɗaya na kasa riƙe magana da ke zuciyata domin na tabbatar inda kai Allah ya karɓi ranka ina mai tabbatar maka da cewar malam zai lura da ahalinka gaba ɗaya alal hakika hajara ban taɓa tsammanin zaki haka ba lallai na tabbatar cewa wannan rashin mutuncin naki ya fito fili kiri-kiri kuma ni kike gaya wannan dama da yawan mutane suna ɗaukar gaskiya a irin wannan matsayin don haka ni ba zan damu ba kai ma idan ka ɗauka dama kula da hakkin farida a kanka yake da ma waɗansu waɗanda suke makusantanka amma ba komai wata rana za ku yi mamaki da irin ɗaukakar da Allah zai wa farida insha Allah yau ai da kin san zaki iya ma me ba ta lokacin ki zo gare ni ai da sai ki je ki yi abin ki can babu wani abin tashi hankali a ciki to na barka da Kai, oh. wannan rayuwa, wannan rayuwa, ni na rasa ma me nake ciki wallahi, gaba ɗaya kaina ya ɗaure. da haka umma ban so aka karɓi motar nan daga hannun dan asabe ba da yanzu kin ga motar nan tana hannun shi ba za mu zo mu ringa wannan wahalar ba yaro man kaza Allah sarki Farida yanzu in ban karɓe motar nan ba kina so kenan mu zama ba mu ga tsuntsu ba mu ga tarko barin mota hannun dan asabe ai kuma ga ɗaya wutar rasa motar zami ai hakan da nayi nayi mana dabara kenan to yanzu ya muke ciki kenan wani abin haushi ma farida wai kawunki kiri-kiri kawunki na je na same shi wai sai cewa yi wai a'a a wai ki bar karatun ma kawai ai miki aure ki bar karatu kawu ne faɗa haka da bakin shi ni da shi in gaya miki na je gidan shi wai mu bar tunda ba mu da halin biyan kuɗin makarantar mu bari ma'ana yana nuna mun a fakaici cewar karfan dora mai nauyin biyan kuɗin karatun makarantar ki kenan kenan gaskiya ban ji daɗin hakan ba wannan zamani idan ba ka da shi sai dai addu'a wallahi tallahi kowa ta kai ta kai ike kowa tashi ta fishe shi ake a wannan zamanin babu mai taimakon wani bari a taimaka wa talaka in harkar biki ce a yi ta yi mun umma amma yanzu a ce a taimaka maka fi sabilillahi babu shi isa da yawa mutane musamman mata ake shiga wani hali ki ga mace na bara wallahi ko ga mace na maula ko da goyo ko ita kaɗai kiga yarinya kyakkyawa matashiya ana karewa a bara kuma a irin wannan yawon maular ko barar a irin tafi mutane ke kai kansa halaka ko yanzu mu yi haƙuri mu koma gida mai adda ubangiji Allah ya fito mana da hanyar da za mu samu haka ne to da tun farko ma haka kika faɗa da na ji daɗi duk abin da aka ce Allah magana ta kare Farida Allah nan da muka roƙa ba zai taɓar da mu ba Allah ya ga zuciyar mu Allah da zuciya yake amfani ina son ki karatu Farida ina son ki zama wata a gaba da izinin Allah karatun addini kina yi da na boko gaba ɗaya da zamani ne izo sai da haka Allah ya rabbi ya samawati ya Allah Ubangiji mahalicin kowa mahaliccin komai ya kafi ya shafi ya alimi ya azizi ya gaffar ya Allah ya rahmani ya rahim ya rahimina Allah kaga halin da muke ciki sakamakon mutuwar mai gidanmu sakamakon mutuwar mai gidana Allah mun shiga wani hali dangin miji duk sun ki taimakawa dangi na sun ki taimaka mana Allah ka bullo mana hanyar da ba za mu kaucewa addininka ba ba za mu kaucewa shari'a ka ba ya Allah Allah ka ba mu hanyar da za mu nemi na kanmu albarkar annabi muhammadu manzan allah sallallahu alaihi wasallam to ni ko sauran din maman umaira ki je ki aiki mana ai gurin sai da abincin maman umaira ko in ta daina sai da abincin ina ga ta daina to ki je ki ki umm-, umaira wanka man ki mata aikatau a gida to ya fa ai ai neman dari da kwabo ne aikatau din ma neman kuɗi ne ki sa girman kai aka bana sa ki sa girman kai aka ba mu sa'a na'am? Yanzu ba kwandakta ɗin naki. Kwandakta na ban mu ba yanzu tukuna, amma ina neman a taskar Allah. jin da kuma ya fi na sai mu tafi tare. Asha, asha, asha, asha. Haba, haba, haba. Kada in sake jin irin wannan a maganar a bakinki. Da hankalinki, makamanciyar irin wannan maganar ma, ban yadda ta tsaya a cikin ƙwaƙwalwarki ba. kin ji ni ko Yauwa. a yanzu haka iliminki ya fi komai muhimmanci ki tsaya ki ji da karatunki ni abin da na fita na je na rarumo na rarumo a harkar sana'an nan da shi za a zo a rufa wa juna asiri ni da ke da harkar karatunki ina ke ina bi na ke kwandakta kina ji na ko saboda haka ki mai da hankali akan ilimi ilimi shine gatan kowa amma inda hali na addini da na zamani ilimin gaba ɗayansa muka san me zaki zama wata rana a rayuwarki yarinya ce fa ke ni ta ta ƙare nan mu rauke akan a yawo a ranar ni da ke maki ya haƙuri insha Allah ba zan ƙara faɗa miki haka yawwa ki gyara gida in fita in nemo insha Allah sannan lokacin makaranta yayi ki tafi makarantar ki sai na dawo mu jin ta kame yi min addu'a tukuna to Allah ya kai ki lafiya Allah ya dada ki lafiya amin ya rabbil alamin Allah ya tsare amin Allah ya miki albarka kima a gyara gidan kan dawo uh-huh. Ki assalamu lafiya lau yawwa zo nan matso nan kina dariya akai da Allah hajiya eh. so nake da Allah ki taimaka min da kuɗi ina son in sayi abinci haba haba yarinya haba yarinya yarinya kyakkyawa da ke kamar ki haka ki zo kina bara saboda Allah da annabi bara kamar ki bata cancanci da ke ba saboda a haka in kika ce zaki bara yadda kike da ya ƙuruciyar nan taki ina mai tabbata miki cewa sai ta isar da ke ta kai ki ga inda mutuncinki zaki lalata mutuncinki wallahi wallahi hajiya ba yanda zan yi ne kaddara ce banda haka ba abin da zai sa ni zubar da wannan mutuncin nawa wallahi hajiya yau inda zan samu abin da zan yi ba zan yi bara ba haka ne kin yi magana ke ma kuma wato rashin abin yi shi yasa ki bara rashin sana'ar yi ta sa ki bara to shi kenan in Allah ya yarda zan baki sana'ar da zaki yi ki ci da kanki ki ci da wani naki ma idan Allah ya kai mu amma kin san irin sana'ar da zaki yi kuwa Hajiya bana bukatan sanin kowace irin sana'a ce kowace iri ce zan yi in dai har ta halacce zan yi ta kome wahalanta to shi kenan to in dai haka ne kuwa kin yi wa kanki gata kin kuma kin taimaka ki kanki da kanki ba tare da shawarar kowa ba to shi kenan zo mu je ki ga inda na je mota ta to haji eh, na gode ni da iyayena mutanen ƙauyen kagara ne da ke jihar Niger mu biyu kaɗai iyayenmu suka haifa da ɗan uwana mai suna Aminu. Mahaifina attajirin gaske ne kuma ya shahara wanda shahararsa ta karaɗe duka duniya. Ta inda kowa yake mana kallon mun samu daular duniya. Muna cikin wannan rayuwa ta jin daɗi. Allah ya karɓi ran mahaifinmu. bayan rasuwan mahaifinmu na wani ɗan lokaci mahaifiyarmu ta nemi a bata gada mahaifinmu tun daga wannan lokacin bata sake gane hankalinta ba bata sake kasancewa cikin hankali ba amina ban gane me kike nufi ba tun sanda ta furta tana son gadon mahaifinmu tun daga wannan lokacin ta haukace ba irin maganin da ba mu nema ba amma abin ya ci tira ta ɗauki lokaci mai tsawo muga ta samu lafiya amma daga ƙarshe allah ya ikonsa ya karba abinsa bayan rasuwar mahaifiyanmu yayana ya so ya ƙara maganan gadon nan na roƙe shi allah annabi domin ya haƙura domin ba na sa shi ma na rasa shi da ƙyar ya haƙura wanda haka shine dalilin da ya sa muka dawo kano da zama bayan mun dawo kano da zama yayana shi yake kula da ni da kome na rayuwata inda shi ma ya haɗu da wata ƙaddara ta sanadiyan wani kurji da ya fito masa inda muka dinga fama sakamakon ci masa ƙafa da yake yi haka muka yi ta fama don mu nema masa magani mu ga ya warke daga ƙarshe abin da muka mallaka ya kare yi haƙuri amina yi haƙuri ki daina kuka wannan dalilin ya sa muke bara nake bara don mu samu abin da za mu tuni da yayana babu irin wahalan da ban sha ba don na samu aiki amma Allah bai nufa ba sai yanzu Allah sarki lalle kin ga rayuwa haka Allah ya so in ya so sai ya yaye mana amina insha Allahu wahala ki ta zo ƙarshe Allah ya sa Allah ya sa Amina yanzu lokacin sallah yayi mu samu mu sauka mu samu waje sai mu yi sallah idan muka yi sallah sai mu samu abinci mu siya mu ci idan muka ci abinci muka ƙoshi kin fahimce ni akwai darduma a bayan sallah a bayan mota nan ta can sai ki ɗauko mana idan muka yi sallah muka ci abinci sai kuma mu tafi tasha sai mu je can sai ki kira mana fasinja kin zama kwandasta daga yau <laughs> to kin samu aiki insha Allah amma ki rike amana amina eh ina da zafi amma ina da kirki mm. ba eh, matsala ki halayya ta eh, ina da zafi shi yasa ai kika gani zaki ga mai jama'a ki zaki ga baban Umaira da maman Umaira duka ba matsala <laughs> yawa ki rike dai amana ba matsala ina eh, dauke ki kamar kanwata uwa ɗaya uba ɗaya ki ci amana ta to za ku ki ji daɗi a rayuwa in Allah za ki arziki sanadina insha Allah yawa je? Mm, yawa mata rijiyar zaki ka buga hadda yi tare sabon titi aji a ina zuwa. To, ni da za ni da yi ga motar da yi can kuwa na ga ta shuɗiya. Sabon sabon titi mandawari kwale sabon titi. Yawa ga wasu Bar'ani, a ga wani sabon salo mace ce ma take kiran mutane. Hajiya, kamar kwa babu fasinja, a kwa ba fasinja. Hajiya ina zuwa sabon titi. ko yaki da jahilci ne malamin mu kuma in ya rubuta mana a baro Allah take ta zo gaban mu ta tsaya ta ce ni ce a kin ga ba zan yi wannan karatu ba ga motar maza zalla can wannan mata ne zalla au kuna na kara gaba jaju ina zuwa zo mu je tawo tawo ai wannan motar ta mata ce zalla ba za ka shiga motar nan ba akwai wani wanda ya ce wai an ware motar maza ta zama motar mata haba haba me yake faruwa ne me yasa haka ne ka tsufan ka rike ka rike ah. tsufan ka da Allah Aba Allah. Mota ba aka ce ta haya ce na zo ne ma ita kaza a kai na dai. To amma an gaya maka wannan motar ta mata sallah ce ko? Ni ban taba jin inda aka yi irin wannan ba. Ha kasashen waje ba a haka. Mace ta tuka mota ta ɗebi fasinja. Wannan zaben salo ne gemu aka kafaɗa. To nan ba za ka shiga ba kar ka rena mana hankali ka siya ka ji ko? Yo akwai ma masu rena hankali irin ku mata. Duk duniya. Kaka kara zagin mace. Kaka kara zagin mace. Domin ku mazan nan da an yi abu sai ku ce wai mace ce mace ce. Eh. Oh. A Ajaju ina zuwa zo mu je. Na fahimci cewar kai eh, kana so ka rena wa mata hankali ko? To kar ka san cewar mace na da daraja mace na da kima. Mace na da naman yancin kanta. Kuma mace uwa ce. Mace mata ce ta aure a cikin gidanta. Mace kanwa ce mace kuma ƴa ce kuma na san gidanku akwai wannan. Akwai. Kar ka rena ma mata hankali, kar ka rena mana hankali. Ajaju. To ni dai. Ajaju. karɓar zarin tattata dai nake ga dan buhun da nake saro to ba za ka shiga ba haka ake Har ku gaya min magana mas mata zalla ne wannan motar ba za ka shiga ba kai kai kai dan me zan fashi wallahi ba zan shiga ba ina yan hisba ne su zo nan gurbin ba. ba za ka shiga ba ko me zai kara ba za wallahi ta mata zalla ce malam fita gare gare ku kafara ka kai mun gora ka ne mana kafara to a ce kuma na tura tsoho ba a ce na tura tsoho ai dan ba tsohon ki ne ba tsohon eh. ki ne ke mara wa ya ce ka shiga dole ke mun diban karan ma hauka sai ah. ki wallahi to a ce ka tafi ka ce dole sai ka shiga Hajiya kira mana fasinja. Wannan dai yanda aka yi. Sabon titi. Ke eh, kin yi banda. Da ganin kin yi Kira mana fasinja mu talla manta da shi. Ida zuwa Hajjaju tawo tawo mu tafi ka haje kan nan kawo. Kira mana kira mana wasu. Iko zo mu je. Sabon titi. Renan Hassan Gis. Mandawari. Kwale. Kwale Hajiya daga nan ma kwale. Ka haje kan kawo. Ka ah, ka rike maki. Mandawari. Sabon titi dai. Hakwar zo.

masu sun ware sun ce zanani babu maza a ciki kawai mata ne Ya, a shiga? Ya, a shiga? Ya, nawa nawa? Nawa nawa me? Eh, Ina za ki je? A'a ni ba ni da kuɗi ne a maleji zan zauna. Shiga. To da ke da ke. Ban da rigima mata zalla ne muna. Mata zalla. gani na eh bata gani ni bata gani daram ne yawa 50 50 ko shiga gidanka ba aji ai za mu iya tafiya haka zo mu je Kwale, kwale. To kira su da Allah min. A'a, je gaba. Masa, masa. Kwale, kwale haciya. Sabon titi mandawari ina zuwa. Zo mu je. Babu maza a ciki kawai mata ne. Ko budurwa ko bazawara zalla. Mata zalla. Mata ikon Allah ne. mata su kwa sarauta ne mata su kwa hukuma ne za su yi mulkin komawa ne allaba kuku a jawo rigima allaba kuku a jawo hayaniya kuɗin mu wallahi ba zan ba ki kuɗi ba ba mu mun hawo ta a sarran mu ne muka ba ci mutane jaraba muna da mata ai ma an kusa sauran kaɗan noti ce ya rage ta tayi ce nake ga kamar ba iska kuma dai mm, mm, a'a tayi tayi Kina, ni ba zan yi wannan ba kira, ba kuɗi na kawai gaba. haba hajiya ki haƙuri mana abinda an kusa sauran noti ɗaya kawai ya rage minti nawa ne kin san wazirin da ke gabana kawai ki bani kuɗi nan tafi haba a matsayin ki na mace in baki tausaya mana ba da irin wahalan da muke ba za ki tsaya ki nemi mana kwakwazo tsakiyan titi ba an hana nawa ne kuɗin naki kika bayar ki ba bani kuɗi na yan nan ba a bayarwa ni da ma kaddara ce ta sani na hawan mota na tunda na taho a cikin mota jiki na iban eh, da ka zan tafi dubiya tunda nake a rayuwa ta, na taba ganin mace tana yin tukin mota ta yani nufi ga dai wai uwar miji ta zama zakara ka gani sha ba wannan kayan takaicin ka ba 'ya'ya na? yanzu ba abun mai munna bane ba eh abun ba mai munna ne fa wallahi babu aikin da namiji zai aikata mace ba ta yi shi ba sai dai wanda shari'a ta hana mata zalla ni da tunda nake al'ada da addini ba taba gin gindayawa mace tana yin tuki wacce irin al'ada kike magana akai wacce ta kasa kare mutuncin mu motoci nawa kike gani wacce suke wanda suke cin zarafin matan aure gaskiya ne a kujera daya zaki ga an hada mata da maza wanda ba mijinka ba babu kuma yadda ka iya wata ma rashin ɗabi'ar ma sai ki gani wani namijin yana gyangyaɗi akan kafaɗanka mata zalla amma tsufa duk da ba hukuma ba sun yi kokarin su kare mana um, mutuncinmu mata zalla asirinmu a lullube ko me za mu yi mu yi shi mu ya mu ne mata gaskiyanki ne bewar Allah ni ma ina jin haushin irin wannan mummunan ɗabi'a in ban da halin baka da shi me zai sa kawo motan da za a gwamutsa maza da mata amma dai mun kare muku mutuncinku ko mun gode. Kun To bismillah dan na faɗi gaskiya. hanci nawa aka baki cin hanci da zaki zo kina zakalkalewa. An faɗi gaskiya kin ce ba haka bane. Wallahi yanzu zan daka ki anan. To amma gani ne gani ne lokacin da kika riga kika zauna ga ni ga ki kika zauna hankalin ki kwance da a gurin kusa da wani nan ga ba yayi a saurara a saurara a saurara dan Allah dan annabi ku ya a saurara a saurara alhamdulillah ya mana an ce alhamdulillah alhamdulillah mota ta gyaru mota ta gyaru ai da kyakkyawan niyya muke yi komai muke da kyakkyawan niyya muke kuma Allah zai zai amfana Allah kuma ya albarkaci abu kowa ya shiga a shiga mota ah, wallahi matsani shiga wallahi hajjaji abadu kuɗi na ni in je ke da ba biya kika yi ba tafi ba za a ma dauke ki ba ya hakuri ke mu zalla wannan ba ta noma da ku shishiga mana ku shishiga ku shishiga wallahi

gaskiya ni da na sani ban shiga wani kaddara ne hankali ba wani matsala ba ne ba ne za a kara ni me yasa na shiga a hankali yanzu za a rabu wani irin shiga ku shiga sai shiga ku sha a'a gaskiya na hakura na hakura kuwa muka kara Billahi da duk lokacin mutuwa ta ba zai yi tafiya ne mata zalla tafiya ne sabon titi hajiya na sabon titi zaki je? Gari da abu. Aure notin nake ne. Notin ne in na murɗa shi kin ga sai ibe. Ki yasa kika mota ta kan yi hayaki wani sa'i. Dan ma na iya gyaran ne. Ai da ban iya gyaran ba da abin ya fa haka. Wallahi dan na iya gyaran ne. Ba ni lamba tara. Ba na lamba tara. duk ya ga duk sun yi abin nan ne sun bambance kuma samun kuɗin sayan ne da dai a wannan wahala ta yi yawa ba ni wannan ya tsina amma su sun ware sun ce zalla ne babu maza a ciki kawai mata ne ko ko budurwa ko ba zawara zalla mata zalla Tafiya ne hajiya? Ina zuwa hajiya Ina ne? Ina zuwa? Ina zuwa? kurna kurna makaranta kurna asibiti kurna babban layi dan dishe da wanau har har murtala kurna babban layi kurna rijiyar lemo kurna tudun bojuwa ina zuwa ne ina zaki je kurna ko babban layi ko dan dishe ko da wanau ko mil tara ina zuwa ne ko bici bici badime bici badime bici badime dan sabuwa Bici ba duba ɗan zabuwa. Ina zuwa bici, bici ba duba ɗan zabuwa. Babu maza a ciki kawai mata ne, ko budurwa ko ba zawara zalla. Mata zalla. Kurna makaranta, kurna babban layi, kurna tudun bojuwa, kurna rijiyar lemo. hajiya bici badume lamba dan zabuwa bici badume ina zuwa ne bici badume lamba dan zabuwa kurna babban layi kurna rijiyar lemo kurna tudun bojuwa kurna babban layi kurna makaranta ina zuwa ne hajjaju kinga kinga kinga mu canja hanya ki kira mana hanyar kuma mu dauki lamba bici Oke mm, bici? Hanya bici, mu dau bici. Mm. Bici lamba dan zabuwa, bici bici bici badi lamba dan zabuwa. ina zuwa ne hajjaju ina za a zaki hau zaki hau zaki hau kurna babban layi kurna rijiyar lemo kurna yawwa ga alkawari kamar yadda muka yi da kai kudin haya aiko na gode sosai yawwa to kirga ayo ayo ne ya kirga kuɗi yana ɗaya daga ciki sharaɗin idan an ba mutum kuɗi ya kirga ya cika dubu talatin da bakwai sanar kirga a hankali ya hannu <laughs> ya hankali kin kuɗi yadda su kai dai kirga kana magana za ka bata yawo ba sun cika dubu talatin da bakwai sun shekara guda Allah mun gode maka na cika ana gina ma ni ba tsohuwar banza bace wallahi in ka ga ban yi abu ba to babu uzuri wallahi ba halin yi ne Allah ya albarka ga kuma wannan menene wannan a'a kar ka buɗa rike kawai a haka ai za ka gane <laughs> wannan wani sirri ne ko wannan wani sirri ne ba ku sirri bane abin alheri ne katin auren ƴata ne nake gayyatar ka eh mai zuwa aure ya zo kenan a'a yo ai cika ta ba ka gani ladi zo ai mun zama kar ka damu ka kudi ya hada mu a ba ku mai da kowa ma kar kudi ya hada ka ka dinga daga mutane kafa kan al'amura to sai ka zo to ya na gode na gode yawa alaji godiya muke yawa sai risiti a shaidan na bara ka eh risitin kudin ba ai mun ai mun kan tawaye a tafi bin da kuɗi babu shaida na bayar ga mu biyu kan uba an yafa na yi kuskure ba hakan da ne kan yanzu wata ran ce ban bayar ba ina shaida shi musulunci komai yana son shaida kaga babu kowa na bashi kuɗin da ni sai shi sai Allah ba risiti kai kar uba in ya ce bai bayar ba za a yi girgiji girgije haba yayana me yasa zaka ce mun haka to ai ni a kaya kayana ai kayan ka ne kuma kuɗi na ai kuɗin ka ne na tabbata in kai ka samo su za ka yi mun to ni me zai hana ba zan maka ba ai wannan ni haƙƙi ne da nauyi da yake kaina bai kamata ba ko ba haka ba kaga da alamu bar wannan zancen ga wannan dai na kama shagole idan aka kama kuma sai a kawo kayan ni zan fita dan allah karbi kakkamin haka sai na dawo ba da so To, ni wannan abu ya ishe ni. Ga babu fasinja. kin san fa shi isa na ce kada milodi a tasha na ce mu zo nan bayan gari domin in sauri ina so a yau in je in da a yau in Allah yadda. to hajjaji tun da nan din ya gagara mu koma tasha mana ko kuma mu dan yi gaba ko za mu samu ai fasinjan ne yau gaba ɗaya ma ni a bakin hanyar babu su to mu koma tashan kawai to bari mu je tashar na'ibawa sai milodi a can kawai ba matsala ya zan yi Kaduna Kaduna direct Abuja Kaduna ga wasu can hajjaju Kaduna, Kaduna, Abuja, Kaduna, Abuja Darren. Matazala, Matazala, Matazala. mata, ce zanani babu maza a ciki kawai mata ne wato amina am ina ganin lokaci ya yi da za ki koma makaranta ki karasa karatunki kafin kuma maganar auren ki tashi mu ga abin da Allah ce. yaya ban gane me kake nufi ba to wani irin rufin asiri muke nema wanda Allah bai mana ba tunda yanzu Allah ya saka ina samu to zaman ki haka kuma bai dace ba gwara ki koma makaranta <clears throat> ki karasa karatun ki zama to kina da takaddun ki wanda ke ma za ki tinkaho kin yi karatu dama rashin yadda zan kula da ke ne da rashin karfin fitar nema yasa ke ma kika fita kika ringa samu to yanzu alhamdulillah Allah ya rufe asiri tunda ya rufe asiri me ya kamata ki ke ma ki daina aiki ki zauna ni kuma in yi ci gaba da baki kulan da ya dace shi sa na ga ya fi dacewa ki koma ki karatu ki bar zuwa aiki haka ne yaya duk abin da ka ce haka za a yi amma zan yi shawara da hajiya tukuna dama yanzu zan je gidanta idan na je yanzu zan mata bayani duk yadda muka yi da ita in na dawo sai in gaya maka an karya dai ko ko dai yanzu za ka karya <laughs> to ka karya ka daina zama da yunwa don ban san ulsa ya kama min yaya na to ai yanzu misali <laughs> kin eh. ce wannan kunin gyada ne a ciki kin ka kofi yana gosa aw na manta ba <laughs> bari zan sa a kawo maka bari je ajiya na jira na aw sai na dawo ka gaishe ta mata ki zauna kan kujera sai ka ce ba uwa ni fa na dauke ki jini na yanzu ki daina wani ɗari ɗari tashi ki zauna anan kamar gidanku ne ai mun zama ɗaya ba amina tuwa mai babban suna allah sarki ki zauna ki saka tafi wa Allah abin ki dina ɗari ɗari a gidan nan amina ni ma ina da wannan tunanin a raina Allah ne yake zaki riga ni furtawa tunda kin ga yanzu na mallaki motoci daban-daban daban-daban da wannan sana'a ta mu ta mata zalla mota mata zalla sannan na mallaki gida na kaina nawa yau ga ina cikin sa ba gidan haya ba kin ga kuma abinda za mu sai mu gode wa Allah ke kanki kin mallaki motar kanki hmm? kuma kina da wasu kadarorin da yawa duk sanadiyar wannan mota mata zalla din dai so da haka sai mai ta gode wa Allah yanzu abinda za mu yi sai mu ja kuma gefe mu huta sai kuma mu ɗora wasu su ma irin wannan turba ta mota mata zalla kin ga yanzu ke ma wannan zai baki dama ki koma makaranta ki cigaba da karatun ki da sauran kuruciyar ki kuma ki samu ki aure kina karatun ko kuma a'a bayan kin gama karatun naki duk ci gaba ne na ya mace a rayuwa ni ma fa kin ga dalilin da yasa na shiga wannan harkar dalilin Farida ne kuma ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa albarkar ya sa wa sana'a albarka aka wayi gari yau Farida yau ga ta hanna mata aure Hatta ta haifi yadda don haka amina idan kina ganin kina da wata wadda kika amince mata ta bangaren ki sai ki kawo ta sai a hada da wadda ni ma nake da ita cikin mata da na amincewa sai mu hada su su ma sai a yi direba mace kwandakta mace kamar yadda muka yi mu ma su ma kin ka dora su akan sana'a mai kyau su nemi na kansu ba komai hajiya in allah ya yadda zan yi komai kamar yadda kike bukata ba za a samu matsala ba shi kenan allah ubangiji ba mu sa'a allah ya taimaka na gode na gode ne ma komai mata Kaduna, Abuja Zaria Kaduna. Allah zai kawo ne insha Allah. Zaria Kaduna, Zaria Kaduna, Abuja. Hajiya tafiya raki? Tafiya zan yi Kaduna. Ha ba, ya na gaba kowa a ciki. Hajiya yanzu nan muka muka fakin a wurin nan. Eh, yanzu muka zo kuma yanzu za ki ga motar nan ta cika shiga mu tafi shiga mu a'a gaba nake so gaba gaba eh. a to ai ba matsala in za ki biya kuɗin mutum biyu shikenan saboda Allah saboda ku rinka ɗaukan mutum biyu a gaba gaskiya kamata road safety su wani abu kin gabanni ma ni kin ji a nan a'a ba haka bane kawai idan naga an dan dade ba abun nan ba kin ga sai in kara gaba ki hakuri ki shiga mutum zo ki shiga mutum yanzu motar nan za ta cika a'a ki hakuri ki shiga daga ciki ai da akwai rana kuma wannan mutum biyu da muke samu anan muke samu mu dan samu na mai ai a yi hakuri a shigo daga ciki hajiya ki hakuri za mu tafi ai hau hau hau mu a barin zauna ta can guraren hau hajiya ni da kudi na iya kudin ka iya shagalin kware da gaske hajiya iya kudin ka iya shagalin ka hau mota Abuja ne ko Zaria ko Kaduna zo mu tafi Zaria Zaria Kaduna Abuja Zaria Zaria Zaria Kaduna Abuja Zaria Zaria Abuja kai kai kai kai malam kai kai ba ku cikin ne kai ya kawai za ka zo ka bude mana kofa ka ce za ka kun ce Zaria hajiya kinga biya zan yi tafiya zan yi biya za ka yi ba ka gani abin da aka rubuta a nan ko ga ba a je makaranta ba ne ban gane ban je makaranta ba an sa ka duba ka gani ba ban damu da wannan ba ai biya zan yi kawai hajiyan da Allah ki daina mu Allah malaka kai kai kai Eh Allah ya mushi Allah. Abiya zan yi ba. Wallahi ba ke wallahi ke matsa matsa wallahi sai ki kiyaye ni. Kai ba ka kiyaye mu. Kai bari ka ci. Ba za ka rera mata wa yau ba wallahi. Mata shiga mota. Ba ka shiga ba. Abin da za a yi sai na shiga mota. Ba shiga. Wallahi kai. A ah, Allah ba ki hakuri. Bari ki can. Ai sai shiga mota. Ba za ka shiga ba. Haba.

ƙiri-ƙiri saƙo da busar sarewa da kalamai ta mamaye zuciyarki kin faɗa cikin soyayyar baƙon da baki taɓa ganin shi ba ma baki taɓa jin ganin fuskar shi ba ballanta na maki ganin shi ni kaina ina mamaki sai dai zuciyata ta nisa ban san ta yadda za a yi ni shawo kanta ba mutum a ɓoye ka ce wai kana son shi to wace irin soyayya ce wannan aljani ne shi ko mutum ai ya kamata a ce ko da aljani ne ki san wani irin aljani ne ba mu taɓa haɗuwa sanya yake. Soyayya gidan zuma idan ka sha ka ba masoyi. Soyayya ga man jini amma kowa da kewan da ya karbe shi. Wai makocin mai akuya ya sai kura. Ta yi zaɓen shiga kogin soyayya da shakuwa da ɓoyayyen masoyi. <laughs> Ta shiga ɗimuwar rashin tabbas. Ashe inda ba ƙasa ake gardamar kokawa. ɓoyayyen masoyi. Ɓoyayyen masoyi. Ai ku dai wannan ɗin dai da nake faɗa miki shi ne. Alhamdulillah da Allah ya sa ba kai ba ne ba. A ce ki haɗu da ɓoyayyen masoyin da kike so sai ki gan shi mummuna ne to ya zaki? Gaskiya a yanda zuciyata take faɗa min zan amince da shi ko kuturu ne na gan shi wai ko ki ganni ba gane ba juyo ki ganni ba gane ba boyayyen masoyi abinda ya kewaya bayan gida wata rana gidan zai shigo sandan dan tsuntsu shi ke binsa da jifa kuma Allah kaɗai ke gane tsuntsu mai takaba. Oyayyen masoyi. Kasaitaccen kamfanin Wonderful Movie Town Nigeria Limited ke gabatar da shirin Sani Idris mai waya, hazikin matashin producer. Oyayyen masoyi. Na kasa komai kasa aiki na kasa bacci kullum ina ta shauki ran da zana ganka na daina raki so ta hogare ni kasa na barin tunani kasan mata da rauni da wuri ni dai ina da kishi sosai ni za a ciwo amana tina ina tare da ke kowaye ya aure ki ba ruwa da ki ina son ki kuma ba zan taba ruwa da ke wallahi kai ba masoyi na gaskiya ba ne, kai masoyi da ke son sa masoya a cikin mummunan hali boyayyen masoyi labari daga taskar sha'irin marubuta umar wonderful bisa tsarawa kabiru yusuf fage mataimakin mai bada umarni baban nan one boy bada umarni mai zamani ibrahim bala kamfanin Jan Magic Production ke gabatar muku da tsarin e-learning wanda zai ba ku damar koyar turanci a ko'ina kuke a faɗin duniya. Sanannen malamin turancin nan kuma mai shirya shahararrun fina-finan turanci na Kaniwu wato Kabiru Musa Jan Maji shi ne jagoran wannan tsari. Za ku samu damar ilimi sahihi wanda ba shi da maraba da wanda ake yi a cikin aji. Tare da ba ku shaida idan kun kammala. Abin da kawai kuke bukata domin shiga wannan tsari shine waya wayarku ta hannu wato smartphone kuna gani a rubuce sannan kuma kuna saurara sannan ku yi tambayoyi akan darussan da baku gane ba a wannan tsari na e-learning akwai karamin aji matsakaici da kuma babba ga masu buƙatar shiga akwai 'yan tambayoyi da za a muku domin sanin ajin da ya dace da ku domin neman ƙarin bayani a neme mu a sifili takwas sifili shida bakwai ɗaya ɗaya tara uku tara ɗaya ko kuma a www.jammaje.com Mata zalla su sun ware sun ce zanrani babu maza a ciki kawai mata ne